ki zama irin wanda zaki rayuwanki ki ji daɗi yanzu bayan kin aure ki zo kina bani bani ki zama abin tausayi I get am before no be property I talk am again I get am before no be property ina da shi da ba dara ba da saboda yanzu ba ki da shi ku yi tattalin da har 'ya'yanku har mazajenku za su amfana da shi shine kawai shawarar da zan bada mata a kama sana'a ko kuli-kuli ne za ki sarki sar ko daddawa ne ko magi ne ko biskit ne biskit din nan kika fara sai da shi wallahi kamun ki sani idan ɗari ɗari kike siya to wata rana kwali kwali za siya idan kaɗan kaɗan kike siya wata rana har shago sai kin buɗe don allah mu dinga amfani da social media namu da hankalinmu mu dinga amfani da ba a ce ka kai chatting ba but use it in a wise way ka amfani da shi hanyar da ya kamata mu daina yaudaran kanmu mu daina zama yanzu zamanin mace ta zauna namiji ya mata abu ya wuce duk wanda ka ce za ka yi sana'a yanzu sai ya tambaye ka nawa ka ajiye idan baka da shi to idan ka lura bayi baka komai saboda me kai ma baka shirya ba balle shi ka nuna mutum kana a shirye ka yi abu shine abu ka nuna mishi kana da niyya ka yi sai ka ga ya baka zan yi sana'a nawa kake bukata miliyan ɗaya nawa gare ka wallahi idan ka ce a'a ba zai kara waigowa wurinka ba amma idan ka ce ina da dubu ɗari uku to za ka ga zai kokari da ce a ah, wannan yana da kokari yana so ya yi bari a taimaka mishi let's not just sit down mu yi hannunmu haka lokacin nan ya wuce dan Allah idan za mu yi koyi da wannan gara mu tun yanzu zamani ya riga ya canza na kara faɗa zamani ya riga ya canza maza ba su wurin burden ba su auren macen da za ta zama su liability liability ba su auren barkan mu da